dukkan yabo da godiya kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryawa a gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu tafarki madaidaici salati da ɗaukaka da martaba da daraja wanda ba su da iyaka su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talikai, da alayensa masu daraja masu girma, da sahabbansa maɗaukaka waɗanda suka bayar da dukiyarsu da rayukansu domin ɗaukaka addinin musulunci, da duk wanda suka biyo tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Jama'a masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, wanda muka ɗauko tarihi annabawa tun daga farkon halitta har muka zo yanzu muna cikin tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun yi bayani ko mun tsaya a inda muka yi bayani kan yaƙin Uhud, kuma mun yi bayani cewa abubuwan da suka biyo bayan Uhud, mun yi bayani a baya cewa bayan ƙare yakin Uhud da binne shahidai su saba'in da ɗaukan masu rauni domin komawa da su zuwa Madina. To, suna cikin wannan ne, wato, akwai wani mutum Amru bini Hajjash ko Jahash, ya ce musu, wannan cin amana ne ya saba kowane addini ku gayyato mutum a matsayin za a yi sulhu ko za a tattauna akan wata matsala kuma ku ku faɗa masa da yaƙi wannan bai kamata ba akwai daga cikin su mai suna Sallam bin Mishkam wanda shi ma ya ja su cewa kasi wannan abu duk da yake shi adawa mai tsanani ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma yana ga bai kamata ba to kuma sun ce suna wannan mitin ɗin mala'ika Jibril ya zo ya sanar da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa ga abin da ake shiryawa, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga wannan guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da sako ta hannun Muhammadu bin Maslama kan cewa ya ji abin da suke shiryawa kuma ya koma gida Allah ba zai ba su nasara ba to wannan ne kuma ya ba su sako cewa tunda sun karya yarjejeniya da alkawarin da aka yi da su su bar Madina kafin nan da kwana goma duk wanda aka samu bayan kwana goma to za a yaƙe shi za kuma a kashe shi da jin wannan sako kuma sun tabbata wannan labari ya fasu ya kai ga annabi sallallahu alaihi na shiryan kashe shi da suke yi da suka fara shirin fita amma sai shugaban munafikai ra'asul munafiqina yan wa'izalaku yan ƙarshen ara'aita ya aika musu cewa kada su fita barazana ce kawai yana tare da su kuma yana da dakaru dubu biyu da zai taimaka musu idan rana ta ɓaci shine Allah ta'ala yake gaya mana yana cewa la in ukhrijtum la nukhrijanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum da haka shugabansu mai suna Huyay bin bin Akhtab ya yarda da wannan roman baka da wato ainihin Abdullahi bin Ubay bin Salul ya yi musu suka kifita suka ce sai dai a yaki. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa gare su ya bawa sayyidina Ali shine mai ɗauke da tuta ya bayar kuma da riƙon Madina da yin limanci a Madina a hannun Abdullahi bin Ummu Maktum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ɓangaren da suke a matsayin yaƙi ya ɓarke tsakaninsu da musulmi sakamakon cin amana da suka shirya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kewaye su suna cikin ganuwarsu aka ta harbe harbe har kwana shida. To bayan kwana shidan nan aka ga cewa suna samun ƙarfi ne ta hanyar dabinai da ruwa da tafki da suke da shi. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka kakkarya dabinan nasu aka kuma wato ainihin datse hanyar da ruwa yake shiga gurinsu. To wannan yaudara da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya musu suka yi ta jira cewa ko za su ga ainihin wato taimakon nasa shi da yace kar fita zai taimaka musu ashe su ma dai munafunci ne wato ya ya cime shi Allah kuma ya jefa musu tsoro a cikin zuciyarsu har suka yadda suka yi saranda suka ce a ba su dama za su fita daga Madina to kafin su fita din suka rurrushe gidajensu da tagogi da ƙyauraye da tukwane duk abin da ba za su iya ɗauka ba suka bi suka farfasa shi domin kasu bari wani ya mora suka fita daga madina ɗauke da kayan raƙuma haɗari shida wasu suka yi haibara wasu suka yi sham wasu mutum biyu kuma suka tsaya suka musulunta suka ainihin wato miƙa makamansu wanda akwai sulke hamsin akwai kwalkwali hamsin akwai takobi ɗari uku da arba'in da gonaki da gidaje game da wannan Allah subhanahu ta’ala ya saukar da suratul hashari ga baki ɗayanta don tana bayani ne akan wasu ma suna kiranta suratu banin nadir to irin wannan ganima da musulmi suka samu wanda ba yaƙi aka yi ba ita ake kira alfai'u wanda Allah ya danka ta a hannun Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raba ta ga wanda ya ga ya cancanta Abu Dauda da Abdurrazzaq sun kawo cewa sun shirya dabara ne suka cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato bayani na biyu kenan da aka yi game da dalilin afko wannan yaƙi na Banu Nadir suka ce mu muna tunani akan wannan addinin naka da aka ka ba mu mutum talatin mu baka mutum talatin a zo a zauna a tattauna mu ji in mun gamsu mu shiga addini mu shiga da aka zo mutum talatin talatin aka zauna ana tattaunawa sai kuma suka koma daga gefe cikin suka shawara cewa to yanzu muka afka masa da yaƙi su talatin ne kun ga mutum talatin nan ɗan kuma ba za su bari a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai duk in ba sa numfashi don haka mu ce mutum talatin ya yi yawa a ware mutum biyar a koma gefe a tattauna da mutum biyar Don haka suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum talatin talatin sun yawa ba sirri kuma magana in ana son a yi ta a yanke ta cikin sauri ka a sa mutane da yawa domin ra'ayuka za su ta kai komo a zaɓi masu hankali masu tunani masu shekaru waɗanda za su koma gefe su yi tunani su zartar don haka annabi sallallahu alaihi wasallama iyadda da wannan magana tasu aka koma gefe mutum biyar biyar to a nan ne suka shawara cewa tun da saura mutum biyar to su yi kokari wato wani mutum ya hau sama ya jeho wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato dutsen niƙa aka inda yake zaune wato da aka zaunar da su a gindin wata katanga ashe bayan katanga an shirya wani da dutsen niƙa zai yi saitin inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwantsamo shi in ya so duk ma abin da za a yi dai su suna ga sun yi nasara tunda sun kashe annabi dama kuma yahudawa an san su su suka kashe annabi yahaya su suka kashe annabi zakariya aka kashe annabi a gurin su abu ne mai sauki duk inda Allah ya faɗi muga laifukan su alqur'ani ciki yakan ce wa yaqtuluna nabiyina wa yaqtuluna al-anbiya sun kashe annabawa sun kashe wato da jam'i Allah yake kawa ba annabi ɗaya biyu ko uku ba a'a sun kashe annabawan Allah mai yawa da aka su ta'addancin kashe annabi a gurinsu abu ne mai sauƙi, To amma Allah ta'ala yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ta hanyar mala'ika Jibril ya sanar da shi kuma Allah ta'ala ya wargaza wannan mugun nufi nasu ya mayar da shi kansu a ƙarshe wannan abu ya faru. أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا bayan nasara da musulmi suka samu na fatattakar waɗannan mutane sun ci gaba da gudanar da ayyukansu na ibada da gwamnati da shimfiɗa adalci da gaskiya da amana da nagarta da alkawari da dukkan abubuwa da aka sani dai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da su domin ya canza mutane daga kan abin da ba daidai ba ya mai da su kan abin da ya fi dacewa. Sosai sai banu maharib da kuma ghatfan waɗanda su kuma suna can yankin Najat. Su waɗannan shirin su ya faru ne a cikin watan Rabi'u Sani ko Jumadal Ula shekara ta hudu bayan hijira, wanda su ma sun yi ta shirye-shirye haka aika musu rundunar musulmi ta tarwatsa su. Sai gazwatu za ta riƙa, duk da wasu malamai wato suna cewa wannan wato abu da ya faru ko gazwatu za ta riƙa ba a nan aka yi shi ba can gaba yake sai da aka yi haibar aka yi shi. duk da wasu malamai sun da da cewa ba a wannan tsakanin aka yi shi ba saboda halatta wasu sahabbai kamar su Abu Huraira da Abu Musa wanda kuma bayan Khaibar suka zo ba su ma damu halartar yakin Khaibar ba saboda lokacin suna can ƙasar Sham a cikin watan sha'aban manzo Allah sallallahu alaihi ya fitar da mutum ɗari da hamsin ya ba wa Ali bin Abi Talib tuta kuma ya sanya wato Abdullahi bin Rawaha ya zama shine wato khalifansa ko mamayinsa a Madina. Abu Sufyan ya muto ya fito da mutum wato ainihin dubu biyu, amma da aka zo wato tsoro ya kama su suka dinga jin labari cewa kamar annabi sallallahu alaihi ya fito da rundunar ta fita su yawa ko ta fita su ƙarfi ko ta fita su jarumta. Domin su suna kwatanta kansu cewa in musulmi goma suka fito za su iya tarwatsa mutum hamsin daga cikinsu, saboda waɗannan suna yi ne don Allah, suna yi da zuciyarsu da gangar jikinsu, kuma sun yadda da abin da suke yi ɗari bisa ɗari ba shakka ba ko kwanto ba wahami wannan shi ake kira yakin badar ta biyu wanda shi ma ba a samu daman yinsa ba wato su waɗanda suka fito yaƙin sun wato cika wandansu da iska sakamakon jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shiri sai kuma gazwatu ah, dumatul jandal wannan yakin shine bayan wata shida da yakin badar ta biyu sai labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wasu kabilu suna shirin afkawa Madina da yaƙi daga yankin Sham suka fito to shine wato ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da kansa ya wakilta Siba'u bin Urfutata al-Gifari ya zama shine wato zai zama ya rike Madina ya fita da soja ɗari ranar ashirin da biyar ga watan uku shekara ta shida bayan hijira. Bayan farmaki da aka kai waɗannan suka tarwatse suka bar dabbobinsu wanda aka taho da su a matsayin ganima. Bayan nutsuwa ta komo da kwanciyar hankali, ayyuka sun ci gaba kamar yadda aka saba. Ashe can Qurayshawa da Yahudawa suna can suna ƙulle-ƙulle da kitififi, da kisisina, da kutungwila, da ganin sun hamɓarar da gwamnatin Musulunci wacce take da hedikwata a Madina. Sun tattara sojojin taron dangi daga ko'ina sama da rindina dubu goma daga ƙabilu daban-daban, daga jama'a daban-daban, har da sojojin haya waɗanda su kawai biyan su kuɗi ake su je su kashe mutum aka ɗauko su aka yi taron kuɗi kamar da yadda yanzu ƙasashe suke in za su afka ƙasashen musulmi a yi taro ƙarƙashin jagorancin wata ƙasa mai ƙarfi wanda kamar ƙwarai lokacin su ne kamar Amurka a yanzu da Isra'ila. sau da haka su ne suke jagorancin yaƙin da za a yi na ruguza da tarwatsa wato al'ummar musulmi. suna ta shirye-shiryensu ta ƙarƙashin ƙasa suna ta tara kuɗi ana ta siyo makamai ana ta bin ƙabilu ana lallashinsu cewa dai su ba da goyon baya wannan yaƙi shine na ƙarshe wanda ake ga za a haɗa rundunar da ba a taɓa ganin irinta ba a tarihin larabawa wacce za ta je ta yi madina afke a wawashe madinan a tarwatsa gwamnatin in ta yi ƙarfi ta watsa a duniya to abin da suke gudu na kafuwar adalci da tauhidi na kafuwar amana da gaskiya da kwanciyar hankali da tsaro wanda shine babban ayyukan gwamnatin musulunci to ainihin zai zama ɗan abin da suke bauta na gunki ɗari uku da sittin da fakewa da suke da gumakan suna karɓar kyaututtuka cewa za a ba gunki kyauta za a gunki yayi fushi a kawo kaza a yanka masa wato su ne gumakan masu rai sai su ce lata ta yi fushi don haka ba za a yi ruwa ba wannan shekara in ba a ɗan ba da wani abu ba da haka jama'a su ɗan tattara ɗan abin da suka tattara sai su zo su rabe a tsakaninsu tunda su suke jin magana lata su suke jin abin da lata take so su suka san fushin lata su mutane ba su sani ba su suke fakewa da latan suke cin abinci to kaga duk ranar da aka ruguza lata da manata da uzza da habata da sauran muggan gumaka ɗari uku da sittin da aka zuba a ka'aba banda waɗanda suke kewaye a cikin unguwanni da gidaje da manyan ƙabilu to wannan fa asirin su ya toni cewa Allah kaɗai za a bautawa ba shi da abokin tarayya ko mutane suna da ikon mallaka da ikon rayuwa ba tare da wani ya matsa musu ba. Da haka wannan tattaunawa da aka yi ta yi sai labari ya iso wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa wannan mugun shiri da ake yi. Ƙarƙurashawa kaɗai sun bayar da soja dubu hudu da banu kinana. Mutanen Tihama kuma su ma sun fito da dubunnai ƙarƙashin jagoranci Abu Sufyan suka fito Ƙurashawa kuma ga mutanen Tihama. Daga ɓangaren gabas akwai cikin banu Gatsfan akwai Iyayenatu bin Hisin wanda shi ya jagoranci kabilan Banu Gatsfan su ma suka fito da runduna mai ƙarfi akwai irin su Banu Fazara irin su Banu Murra wanda suke ƙarƙashin al bin Auf irin su Banu Ashja'in wanda suke ƙarƙashin jagorancin Mis'aru bin Ruhaila waɗannan su ne gagga-gagga waɗanda suka fitowa wato musulunci har su ta kai dubu goma. Da jin wannan labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi taro ya kira majalisar shura da dama Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sahabbansa abu uku na ɗaya ya ce fa'afu anhu duk abin da suka yi maka kai musu afuwa saboda ba ma'asumai bane kai ma'asumi ne su ba ma'asumai bane za a yi ta samun dan kusakurai nan da can to Allah ya ce fa'afu anhu kai musu afuwa saboda alherin su da nagartarsu ya rinjayi abubuwan da suke yi ‘yan ƙanana waɗanda ba su kai sun komo ba, da haka Allah ya umarci annabi da kansu cewa yayi musu afwa wa mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa bin umarnin Allah wastagfir lahum sannan abu na biyu ya ce ka nema musu gafara wato abin da suka yi kenan tsakanin su da kai kai musu afuwa, wanda suka yi tsakanin su da Allah kuma to ka ce Allah ka yi musu gafara Kuma mun san annabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin da tausayi da rahama taran ya taɓa cewa wanda duk na faɗa masa mummunan magana ta la'ana ko ta yake jin zagi ce ko wani abu ina roƙon Allah ya mayan masa da ita ta zama kyakkyawan aiki da zai kusance shi da ita ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam abu na uku kuma yace wa shawirhum fil amri duk wani abin da ba a saukar da nassi ba yana buƙatar shawara to kai shawara da su haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan makekiyar rindina da shirin da take ɗauke da shi sai ya tara sahabbai yace ce ya za a fito wannan gagarumar bataliya wacce ta fitun karo Madina kowa ya ta ba da shawarwarin abin da za a yi a ƙarshe salmanul farisi wanda muku manta ba a can baya mun ba da tarihin zuwansa shiga musulunci da abubuwan da ya gamu da su tun daga farisa hasiyar da shi da aka yi da bautar da ya yi da ‘yancin da ya samu da dai abubuwa da suka shafe shi masu wato ban al'ajibi sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu a can ƙasashenmu na Farisa idan mun gamu da hatsari irin wannan to mukan yi dabara sai mu yi ƙatar rami tsakaninmu da waɗanda za su yaƙe mu tun da kun ga ba jirage balle ka ce rami ba zai amfani ba yanzu yanzu ma rami yana amfani in ka shiga ciki ka ɓuya jirgi ba zai hango ka ba sai ka kafa a ranka ko ka kafa bazukarka ko ka kafa wani muggan makamin ka kai ma da zaka iya amfani da shi daga cikin ramuka kamar yadda muka ga su Usama bin Laden sun wa Amurka a yaƙin da suka yi a Tora Bora da kuma yaƙin da suka yi a Fallujah wanda suka yi a Anaconda Operation da sauran irin waɗannan dabaru da har yanzu rami yana da amfaninsa. To amma rami irin na da wanda aka yi, shi amfaninsa doki ba zai iya haura shi ko raƙumi ba, ko mutum ya ce zai sauko daga dokinsa ko raƙumi ya haura, to akwai masu tsaro a bakin ramin za su harbe shi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan shawara ta Salman farisi cewa a yi gwalalo, domin ba dukkan Madina za a yi gwalalo ba, akwai ɓangaren da katangu sun riga sun kare na da gidaje, akwai kuma ɓangaren da akwai duwatsu, to ɓangaren da za a yi hakan annabi sallallahu alaihi wasallam iya da wannan shawara kuma aka karɓa wannan shawara hannu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ga musulmi su fito domin wato ai wannan aiki ba tare da fata lokaci ba tare da tsananin muku-mukun sanyi da ake yi a wannan da ɗari mai tsanani amma sahabbai suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fito kamar yadda Hafiz ibn Hajar Asqalani yi dogon bayani a cikin Fathul Bari juz'i na bakwai shafi na ɗari da ɗari uku da casa'in da uku. Haka albidaya wa nihaya na Ibn Kathir da asiratun nabawiya a sahiha ta Dr. Akram Doktor Akram da sun yi bayanin yadda wannan aiki ya fara da kuma yadda ya ƙare. Wannan gwalalo wato an haƙa shi ne a ɓangaren arewa a ragowar ɓangarorin da duwatsu sun riga sun tare, to ta ɓangaren arewa ta nan aka yi wato ainihin wannan gwalalo. An fara wannan haƙa daga wani guri da ake kira Ummu Shaikhaini daga nan aka fara ta ɓangaren Banu Haris ɓangaren gabas ɗin inda Banu Haris suke zaune, har ya kai wani guri da ake kira wato Almazad ta yamma, wato ta ɓangaren yamma wannan gwalalo ishigo ta ɓangaren yamma, tsakaninsa ya kai tsawon wannan wato gwalalo da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka haƙa ta wancan ɓangare da ta nan ne za a iya shigowa ta ƙasa tsawonsa ya kai kamar wato zira'i dubu biyar faɗinsa zai kai zira'i tara zurfinsa kuma zai kai zira'i bakwai wannan shine wato aiki mafi tsanani da sahabbai suka taɓa yi wanda ya shafi wani abu na jini ko kuma na rami domin ana so a yi wannan rami a gama shi a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ana so aikin ya ci nasara sannan an san ƙasar Madina tana da ƙarfi sosai ga duwatsu da za a gamu da su a cikin ramukan nan da haka aka tashi aka raba wannan aiki wato duk mutum goma an ba su haƙa zira'i arba'in wato kamar mita arba'in kenan muhajiruna sun fara nasu haƙan daga wani guri da ake kira Hisnu Ratej, wani guri da ake kira Hisnu Ratej, ta nan wato muhajiruna aka ba su ta ɓangaren nan za su haƙa. Daga gabas kuma akwai wani Hisnu Zubab, sai kuma Ansar da aka ce su kuma su ɗauka daga Hisnu Zubab zuwa wani guri da ake kira Jabal Ubaid, su kuma ta nan za su yi haƙan wannan rami da wato za a yi kamar da su ce Zawa'id da tafsirin Tabari da Fatihul Bari juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai. a wannan tafsili ya zo ne a cikin wato da sanadi duk da yake malamai sun ce ba'ifi ne wato wanda ya tafsilin yadda wato kowace kabila ko kowane bangare aka ba su yadda za su yi sahabbai suka ci gaba da wannan aiki ba dare ba rana ga tsananin mukumukun ɗari da ƙarancin abinci a wannan lokaci sai da ta kai wato mutum zai kwashe kwana uku bai ci komai ba tun ana ba mutane dabino da ruwa har ta kai wato ainihin dabinan da ruwa ma ya gagara a wajen wannan yaƙi ne aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki dutse ya ɗaura a cikinsa saboda tsananin yunwa da kishirwa amma wannan bai hana su su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ci gaba da wannan aiki ba waɗanda ma suke da ɗan abinci a gida su suna ga in sun je sun ci ragowar musulmi fa ba su ci ba haka sai mutum ya haƙura shi ma ya ci gaba da aiki ku duba yadda ake aiki da ba maganan kayan zamani da ake da su masu saurin haka ba motar da za ta ɗebe ba katafila ba buldoza ba da sauran kayan ayyuka da za su sauƙaƙawa haka ake haƙa a ɗiba da kwano ko da faranti ko da tebur wato haka sahabbai suka fara yin wannan aiki kuma suka yi ta tafiya da shi har wato ainihin ta kai ga wato abubuwa da suka faru a cikin wannan yaƙi ko a cikin wannan gwalalo wanda a karo na gaba insha Allahu za mu bayanin abubuwan da suka faru na mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin wannan haka ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasa'ila madadin mai daukan mana shiri hasana salisu da kuma shugaban shirin Umar Sa'idu Tudun Wada ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi